Mai sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umaima Sani Abdulmomin. ban kula da wayannan abubuwan ba ni dai kawai na ga makwabta na suna tona bohol ni ma na samu masu tona bohol gwajin da aka yi kawai shine an gwada iyaka a wani bari ne ya kamata a tona a gida na inda akwai ruwa shi kadai gwajin da aka yi amma gwajin cewa injiniya ya zo ya gwada in fact wani irin ruwa ne kuma me kyan ruwa bayan an gama tonawa kuma ruwan nan ya dace a sha har yau babu. al'ummar Najeriya miliyan 57 ne ke fama da rashin ingantaccen ruwan sha inda akasari ke samun ruwa daga kogi tafki rafi tsauni bohol da dai sauransu kamar yadda alkalamar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ke tabbatarwa an zo ne an tona mini bohol ba takaitaccen cewa wannan ruwan an yi wani ma'auni cewa in mutum zai sha bai da wani illa bai da komai tunda bai da wani abun da yake tace shi direct ne idan muka yi pumping ya shigo tanki sai kawai dai abun da ya filtar ruwa daga tanki kafin ya so ko ya shigo gida shine amma mu yanzu a haka ba za mu iya tantancewa cewa wannan ruwan da muke sha ko illa ko babu ba wata ran aka dafa a sha amma akasarin gaskiya muka rayu ne akan fiyo wata dun sha da kuma irin wannan dai da ake sayarwa wanda ake sawa a dispenser shine muke amfani da shi a yanzu. Lawal Gazama kenan wani magidanci a Najeriya da ke mana bayanin yadda yake samun ruwa a gidansa. Shirin lafiya jari ce a wannan lokaci yaya da zango a tarayyar Najeriya domin duba matsalar tsafta da wadataccen ruwan sha da ke ci gaba da ciwa al'ummar kasar tuwo a ƙwarya. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akasarin waɗanda suka fi shan wuya wajen samun ruwan sha na rayuwa ne a karkara. kuma kamar yadda hukumar ke cewa samar da ruwan sha mai tsafta zai rage mace-macen kananan yara 'yan kasa da shekaru biyar daga cututtuka masu hatsari wanda aka akasari rashin ruwa mai kyau ke haifarwa. Dr. Bashir mijin yawa ƙwararren likita ne kuma shugaban asibitin wuse da ke Abuja ya soma ne da ya mana bayani kan cututtuka da shan ruwa marasa inganci ke haifarwa. shan ruwa wanda ya gurbata marasa inganci yana kawo cututtuka da yawa kuma kalma suna nuna cewa a kasashen da suka yi tasowa kamar irin su najeriya wanda ba su ci gaba ba cututtuka kamar kashi saba'in zuwa ɗari duka na cutan da ke samun al'umma saboda ruwa mara kyau ne so wannan yana nufin cewa idan gwamnati ta yi ta samun mutane da ruwa mai inganci za a rage cututtuka kamar um, uh, kashi saba'in zuwa ɗari um, to na san kuma masu sauraron za su so su ji waɗansu irin cututtuka ne uh, waɗannan cututtuka sun hada da ciwon zawo um, duk inda ba a sami isasshen ruwa ba kuma mai kyau za ki ga ana samun ciwon zawayi kamar irin su kwalara wanda kuma wannan ciwo yana ga illa ga rayuwa kuma yana kawo mutuwa so banda wannan kuma yara a ƙasashe masu tasowa yara wanda ba su kai shekara biyar ba ɗaya daga cikin cutan da ke kawo mutuwansu akwai ciwon zawayi kuma shi ma yana alaƙa da rashin ruwa mai inganci mai kyau so sannan haka bayan haka kuma idan ba a samu ruwa mai inganci ba ana samun ƙwayoyin cuta da yawa da yawa kamar misali ciwon typhoid din nan a ruwa ake samun shi akwai ciwuka da yawa kamar wanda ake ce musu schistosomiasis da kuma waɗansu irin cututtuka da yawa da gasu nan birjik har ciwon hanta ma shi ma ana samun shi ne ta ruwa wanda ya gurɓata ko kuma wanda baya da shin yaya za a iya gane cewa ruwa na ɗauke da ƙwayoyin cuta eh magana a gane cewa ruwa na ɗauke da ƙwayoyin cuta magana ne wanda yawanci aka gwada za a gane irin ƙwayoyin cuta da suke cikin ruwa to amma kamar ruwan da ake yake zama cewa kamar ruwan da ake tacewa ta famfo wanda ake ba mutane ana kokari ana ana processing din shi ana sa mishi magungunan da ke rage kwayan cuta amma dai yawanci za ga um, ruwan da yake akwai ruwan da ake ce mishi surface water um, wanda kamar za ki ga kamar ruwan gulbi ko na rijiya ko na rafi ko na kogi to duka wadace ruwa ne um, kuma akwai hanyoyi wanda misali idan hukuma ne ta ɗauki wannan ruwan ake tace shi kama a kai mutane a gidajensu to amma na san mutan masu za su ji cewa wanda suke zama a karkara ya za su yi to yawanci wannan ƙwayan cutan yawanci idan aka dafa ruwan mafi yawancin ƙwayan cutan suna mutu sannan kuma ana yi amfani da kaman rariya kamar na farin kyalle wanda shi ma idan aka yi za a iya rage ƙwayan cutan kwayan cuta. Kai to ku ga da likita bokan turai a mai sosai. wasu rahotanni sun nuna cewa a shekara ta 1999 kashi sha biyu cikin ɗari na al'ummar najeriya kaɗai ke samun ruwan sha mai tsafta a gidajensu sai dai an samu ragin kashi biyu kan wani alkaluma a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. kazalika rikicin matsalar ruwan sha a najeriya ya kai kololin da babu ranar da za ta wuce ba a samu rahotannin waɗanda suka kamu da cututtuka da karanci ko rashin tsaftar ruwa ke haifarwa kamar yadda dr ramatu hassanin ƙwararriyar likita a najeriya ke shaida mana a hankali ne dai a hankali kusan shekaru da suke ta wucewa kamar misali shekaru yanzu goma zuwa sha biyar da suka wuce abin yana ta ƙara a ce taɓarɓarewa saboda da da kin san ana da famfo na anguwa in ka je gari kowace anguwa na da famfo inda akan je sai kowa ya tsora bokitin shi a ɗibi ruwa a aiki yara masu je suna ɗiba a ƙananan birane kenan misali da garuruwa to a hankali daga ba wa'annan irin famfuna suka zo suka bata sai ya kasance ka fara yadda kika faɗa yin bohol kusan kowa inda yana da hali sai ya sannan kuma wasu kamar gwamnatocin ƙananan hukumomi da sauransu da ma kuma kamar ƙungiyoyi masu kansu sukan je su gina bohol saboda taimaka ma jama'a saboda mutane su samu ruwan amfani musamman na sha to duk da haka dai kuma ruwan dai bai gamsu ba ga jama'a wato tsaftatacce sai ya kasance kamar ciwon wuta kamar irin na typhoid da kamar cholera har yanzu dai ba a rabu da su ba sai ya kasance kowa kusan kowa da ya a in yana da hali ya sayi ruwa kamar na kwalba ko kuma ka sayi a wata shi kamar a ce ruwan bohol yana da tsafta amma sai kiga kamar cewa yawanci ba shi da treatment inda aka gino shi aka ɗibo shi ba a haɗa sadda za a yi aikin ba a nemi ƙwararru yawanci mutane ba sa neman ƙwararru waɗanda aikinsu ne na yin wannan bohol kamar waɗanda ake ce musu wata injiniya waɗanda dama su injiniyoyi ne na ruwa mm. su suke su ya kamata su zo masu tun farko kafin ma a ce an gina bohol su zo su duba ina ya kamata a yi bohol in aka suka duba da yanayin wuri sannan in su samo na'urorin da za a haƙo ruwan nan aka haƙo karatun da aka koya musu dama akwai cikin abubuwan da ake koya musu na kusa su akwai inda ya danganci lafiya hmm. saboda haka sun san cewa in aka ɗibo ruwa daga na farko din nan na bohol ya kamata a kai shi laboratory mm, wajen gwaji kenan eh wajen gwaji inda za a auna shi a gato yana da wani illa kuma inda kwai mai wani irin magani ya kamata a yi na illan nan don ya kasance ruwan da zai rika fita yana shawuwa ga dan adam wato idan na fahimce ki shi batun samar da ruwan sha ta hanyar bohol kenan dole idan za a samar da wannan ruwan sha akwai matakan da za a bi kafin a fara amfani da wannan ruwan eh haka ya kamata su a su injiniyoyin nan wata injiniya sun sani cewa in suka je aka yi wannan analysis sai kuma su zo su goya ma wannan bohol din na'urar da in ruwan ya fito sai ya bi ta wurin ya gyara na'urar ta gyara ruwan sannan ta fito ta famfo inda za a amfani da shi na sha mm. da sauran abin da za a yi da shi mm. zuwa ga dan adam to kuma inda ma babu shi kamar karkara misali waɗanda suke amfani da riyoji wanda su rijiya suke a eh, rijiya suke to mm. ita kuma rijiya in za a yi ta saboda keɓe lafiya kamata a yi a ce an ɗaure bakinta ya yi tudu kuma a samu murfi wanda in aka gama ɗiban ruwa ana rufewa. To Madalla, a nan zan dakatar da likitar tamu sai kuma mako na gaba saboda karancin lokaci inda za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin likitocin namu da kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Umaima Sani Abdulmomin da daga nan sashen Hausa, Radio France International nake cewa a tare mu a mako na gaba idan Allah ya kai mu a huta lafiya.